Rahman Rahim Malam Ibn al-Qayyim ya ci gaba da mana bayani a cikin wai fa'ida ta nawa ce muke ta 36 ko ita ce wannan fa'ida fa Malam Ibn al-Qayyim ya ba ta muhimmanci saboda ta shine sai yake cewa wal masalu thani al-ma'iyu misali na biyu wancan misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misali ne na wuta al-misalun nari ko to yanzu kuma al-misalul ma'i مثال الرواة شيني مثالي نبيه الله تعالى يتي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابئهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب كوكما يد قرآن من يزو يما كافري دا منافقي كصيب كمروا سمين fihi zulumatun a cikinsa akwai diffai zulumat kullum qur'ani yana zuwa da lafazin zulumat jam'i baya kawo shi a matsayin mufaradi saboda bata ba ɗaya bace A zulumat amma shari'a ɗaya ce shi ya sa shi haske ba a jam'insa a kur'ani. annuru nuru wahidun wa zulumatu kathiratun shi yasa kullum sai a faɗi an-nur الله نور السماوات والأرض قال نيكو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال gani duk سيأذود zuluma sai to auka sayyibin ko kaman mamakon ruwan sama shine as-sayyib mina samai wanda ya zo daga sama fihi zulumatun a cikin akwai dufai ba duhu ɗaya ba sannan wa ra'azun akwai tsawa wa barqun sannan ga walqiya yaj'aluna asabi'ahum sai suka rika sanya hannayensu fi azanihim a cikin kunnuwansu min as-sawa'iqi saboda wannan tsawawwakin da suke zuwa hadar mauti wajen wadan kasu mutu wallahu muhitun bil kafirin Allah ya zagaye ilimin sa ya zagaye kafirai ya san abin da suke yi to bari ku ji wani istinbadi da Imam Ibn Qayyim zai mana mai kama kwakwalwa shi ya ce as-sayyib abinda ake ce ma as-sayyibu المطر الذي يصوب من السماء شيني ruwan da yake kwararowa daga sama ay yanzilu min hadi sur'ati ruwan da ke sakkowa daga sama da sauri wa mislul mislu alqur'ani shine misalin alqur'ani alladhi bihi hayatul qulubi wanda da shi zukata ke rayuwa ruwan sama ƙasa na rayuwa da shi alqur'ani shi kuma zukata na rayuwa da shi amma ne kalmatsarin ladhi bihi hayatul ardi wan nabati wal haywani kamar dai ruwan saman da rayuwar ƙasa da rayuwar tsirrai da rayuwar dabbobi duka ta ratayi da su da shi فأدرك المؤمنين ذلك منه شي wannan ruwan sai ya riski mummunai daga ciki wa alimu wa alimu ma yahsulu bihi min alhayati allati la khatara laha shikenan sai suka san abin da rayuwa ke yiwuwa da shi na ruwan sama wanda babu haɗari a cikinsa haka mummune suka yi in aka yi ruwan sama ruwan sama na zuwa da ruwa yana zuwa da walƙiya ga duhu da yake sawa a gari malamai suka ce na daga cikin dalilan da suke jawo a haɗa sallah ko akwai akwai duhu da yawa sannan ga adu tsawa sannan gabar ku walƙiya da tsawa da walƙiya da duhu duk ba a san su kaga mutanen mu suna cewa in aka yi walƙiya to tarwatsin menene ake cewa faran ce za ta faɗo ko sai ta je ta samu wata bishiya haka sai ta faɗa kanta ko ta samu wani gida to kaga waɗannan abubuwan guda uku haɗa suke da ruwan sama ba su da daɗi amma kuma akwai ruwan shi shi kuma shi ne mai amfani to haka ƙur'ani ya ce mummunai da aka sokar da alƙur'ani akwai tsawa a cikinsa akwai azaba akwai maganganu na game da lahira da wutar jahannama to sai mummunai ba wannan kawai suka kalla ba sai suka kalla amfanin sai suka yi aiki da shi mun gane falam yamna'ahum min hama fihi min ar-ra'd wal barq bi hana su su ci gajiyarsa ba abin da ke cikin sa min ar-ra'd na tsawa wal barq da walqiya wa huwa waidu shine nafkan azaban nan wa tahdidu da kuma tsoratarwa wal uqubatu da kuma azabobi sannan wal masalatu allati haddara Allah biha man khalafa amrahu da misalai da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoratar da duk wanda ya saba umarninsa aka buga misalin ga sakamakonsa wa akhbara annahu annahu munziluha annahu annahu munziluha ko munazziluha ko manziluha biman kadaba biman kazzaba rasulullahi sallallahu alaihi sannan ya da labarin cewa wannan masaukin wanda ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aw ma fihi min al-awamir shadidati ko kuma abin da ke cikin sa na umarce umarce masu tsanani ka jihadil a'da'i kamar yaka abokanan gaba was sabri ala al-amri da kuma yin haƙuri a game da umarni awil awamiri ko kuma umarce-umarce a shaƙati masu wahala alan nufusi ga rayuka allati hiya bi khilafi iradatiha wannan duk sun saba ma abin da rai ke so fa hiya kazzulumati war ra'd wal barqi wannan abubuwan da qur'ani ya kunsa na narkon azaba da misalan azaba da bala'i da azaban lahira da azabar kabari da kaza da kaza su ne suka yi kama da tsawa a ruwan sama da walƙiya a ruwan sama da duhu da ake samu idan an yi ruwan sama kaga idan da walƙiya a ruwan sama idan akwai tsawa idan akwai duhu yana hana manoma su ci gajiyar ruwan sama unguwannin da ba su da famfuna yana hana su su fito su rika ɗiban ruwa su rika tattara ruwa ana sawa inda ruwa musamman mata sai su jiki su dama a hanya ba su fakewa amma a gida ne yawon su a cikin ruwa kuma ba za su yi mara ba kai ko yana dan bagarka namiji sai ka kama mara ga nan ma sun fika to to kaga bai hana su ci gajiya wannan ruwan saman ba to haka mummune suka ma qur'ani abin da ke cin qur'ani na tsawa da azaba da bala'i da bayanin lahira da bayanin kaza da azabar jahannama da kaza bai hana su ci gaji alkur'ani ba sai suka yi imani da shi suka yi aiki da shi kun wannan kyakkyawan misali ne walakin man alima mawaki alghaifi sai dai duk wanda ya san inda ruwan sama mai amfani shine alghaifi ruwan sama mai amfani yake zuba wa ma yahsulu bihi min alhayati da kuma abin da ke faruwa da shi na rayuwa mai daɗi lam yastawhish lima ma'ahu min adh-dhulumati war-ra'd wal to ba zai firgice ba saboda abin da ke cikin ke cikin ruwan min zulumati na duhu wal ra'adi da tsawa wal barqi da kuma walkiya haka ne ko to haka mutumin da ya fahimci alqur'ani bal yasta'nisu lidalika wa yafrahu bihi lima yarju min al wal khasb zaka ga ma mutum yana jin daɗi wani ma ana ruwan sai kasa zama sai ga wani ya fito kawai shi musamman sai ya fito shi ya ce ma ruwan yake sanya ya gai. saboda me saboda lima yarju min alhayati wal khasbi saboda abin da yake fatan samu min alhayati na rayuwa wal khasbi da kuma dausayi da za a samu ya bada banya mai kyau to haka mummune suka ci gajiyar qur'ani qur'ani ruwan sama ne kamar misalin ruwan sama ne akwai tsawa a ciki akwai tsoratarwa to haka qur'ani yake zuwa sai ka ji an ce جاهد المنافقين جاهد الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم حيث أن الدجاجي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هذا أن تساواج فنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة هذا جزء tsawa فنقتحم العقبة me ya hana su su tsallake kadarkai me ya hana su su tsallake waɗannan ramukan kaga duk tsawa ce to wannan baya hana ne imani ya ci gajiyar ƙur'ani ya fahimci saƙonsa kamar yadda manoma da masu neman ruwan sama waɗanda suka san amfaninsa tsawar da ke ciki da walƙiya da duhu baya hana su ci gajiyar ruwan sama to haka mummune suke ma alƙur'ani kaga wannan kyakkyawan misali kenan Allah ta'ala ya buga mana misalin yadda kafirai suka ɗauki Qur'ani wa ammal munafiqu amma shi ko munafiki fa innahu amiya qalbuhu zuciyarsa ta makance lam yujawiz basarahu lam yujawiz basaruhu zulmata ganinsa bai wuce wannan duhun ba walam yara illa barkan shi ba abin da yake gani kawai sai walƙiya ya kadu ya kfafu albasara saura kirs wannan walƙiyar ta tafi masa da idan sai zama makaho so daga in ka karanta masa aya kullum tsoronsu shine an an sokar da aya ya hazarul munafiqina ko kullum tunaninsu shine an tunazzala alaihim suratan tunabbi'uhum bima fi qulubihim kullum tunaninsu tsoronsu shine a sokar da wata aya a kansu wadda za ta riƙa bayanin abin da ke cikin zuciyarsu shi kenan tsoronsu amma duk bayanin da ake na cin qur'ani ba ruwansu shi ya sa ma wa minhum man yastami ilayka hatta idza kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madha qala anifa Allah ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum sai an fito sai su kuka tambaya suna ce wai me yace in an so kadda ya ce ayyukum zadatu hadhihi imana sai ku da aka so kadda wannan ayi me kuka ji a zuciyarku wallahi ba mu ji komai ba wal jibalu jibalu suka tamba suna nan kamar duwatsu ban ji komai ba wai me an ce qur'anin nan na wani tasiri a zuciya ban ji wani abu ba kuma larabawa fa larabawa saliqai amma Allah ya toshe zuciya to haka suka yi mu'amala da qur'ani mun gane wa ra'adan sannan da ba su ganin komai sai tsawa bayan walƙiyar nan aziman mai girma wa zulmatan da duhu فاستوحش من ذلك شيء كذا منافقي يا فرجي سبوا دوانا وخاف منه سيد صوره وانا سيد بجي ما قرآن أشي يا يا قدنك يا لا دكما فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد شيء سنيق هنون سبودابي أشكن كنون سبودابيو سبودا مي سبودا كده يجيك أروان ننساور كالقرآن لتكيزوا وحاله ذلك البرق والشدة لمعانه وعظم نوره فهو خائف أن يختطف معه بصره وحاله ذلك البرق سيوانا والكية ستصور تاش وشدة لمعانه دقم الصنم يد والكية تكي حسكاوة وعظم نوره دقم جرم ونن حسكا فهو خائف sai ya zama kullum cikin jin tsoro yake an yaktaqifa ma'ahu basarahu kada wannan walƙiyar ta kwashe masa idansa sai ya firgice ya tsorata shi ke li'anna basarahu a min an yathbuta ma'ahu domin idansa yayi rauni matuka ba zai iya tabbata tare da wannan walƙiyar ba to haka ƙur'ani yake masa fa huwa fi zulmatin yasma'u aswata ar qasifi kullun tuna kullun aka zo ana karanta Qur'ani to misalin sa shine kamar mutumin da ake ruwa gashi a cikin duhu a daki ba tocila ba komai ba abin da yake ji wa aswatar ra'adil qasif kawai kawai ba abin da yake ji sai ƙara tsawa tsawa wacce take zuwa qasif mai tsanani da kasin tsiya take zuwa ba abin da yake ji gashi a daki to haka mu shi Allah ya zuciyarsa idan ana karanta Qur'ani ba zai fahimci komai ba ba zai ji ba shi kawai tsawai yake tunani shi ka ji ku da mu yake da mu yake innal munafiqina fi darki al-asfali min an nar walan tajid lahum nasira kawai wannan suke kalla kawai abin da suke kalli amma duk sauran sakonnin da qur'ani ke faɗi ba ruwansu ba za su kalli wannan ba wannan abin da yake tsorata su shike wa yara zalika albarq fa sannan kuma di kun san ita walqiya biyar da ka toshe ɗakin ka to sai ta shigo shi ka ga wannan hasken ka kukulla wunduna ka kukulla komai in aka yi wannan walƙiyar wal to sai ta hasko ɗakin to abin da kawai zai gani kenan sannan da ya gani sai gani kamar wuta walda ce wane ne yake tsayawa ya kallo ta walda to haka yake kallanta to haka qur'ani yake masa so daga ba zai taba ganin wannan ayar ba ba zai taba fahimta abin da ake masa bayani akai ba wannan da aka ci gaba ba wajen tsayawa yayi tsawocin da za ka ce lokaci yayi so daga mu tsaya a nan in yi so ko daga baya ne sai mu dawo tunda ba wajen tsayawa bane mai kyau amma dai an fahimci misalin da malam ibn qayyim yake mana na tafsirin wannan aya kun ga wata fa'ida irin ire-iren waɗannan tafsiran kun wannan tafsiri ne yake mana ire-iren sani al-imam al-qayyim bai rubuta tafsiri ba da kansa ba da littafin tafsiri ire-iren sani aka samu sai an annadawi sai ya hahaɗa su a cikin wannan littafin nasu a sayyib alwabil sayyib irin su madarijus salikin irin su al al mursala diddai da sauran littafansa to ire irin waɗannan tafsiran da ibn qayyim yake to shine tattara sai a tafsirul qayyim ai so daga ba ibn qayyim ya rubuta tafsirin sa da kansa ba tsakanin tafsirin tsakanin rayuwarsa da shi wanda ya rubuta ma tafsirin a eh, tafsirul qayyim din kusan kusan ya kai karnuna kusan kusan karnuna nawa tunda shi wanda annadawi nan dan wannan zamanin namu ne saboda tafsirin ba da ɗan tafsiri ba ne kamar zubdatu tafasir ne na ibn taimiyya shi ma ibn taimiyya bai da tafsiri da ya rubuta nashi na kansa amma kaga an an tattara aka tattaro aka tattaro aka tattaro tafsiran da suke cikin majmu'ul fatawansa da wasu littafai to shine sai aka hada sai aka yi littafi daya mun gane to to da kada wani ya je ya ce ai wannan tafsirul at-tafsirul qayyim din ba na ibn al-qayyim bane na annajawi ne ya hahada tafsirai can da can shi yasa wata sura ma kwata kwata ba za ka ga akwai tafsirin ta ba yanzu ka ga suratul nisa'i duba ai tana cikin musamman malaman da suka ba malaman da suka ba ayatul ahkami muhimmanci kusan kana iya samun suratul nisa'i ta fi kowace sura tsawon tafsiri a wasu littafan kamar wannan littafin jami'u ahkamil qur'an na al haka shi ma a kamar qur'an na ibn al’arabi arabi haka na al duk saboda hukunce hukuncen take suke ciki na fiƙo to a cikin a tafsirul qayyim ina jin ayin da ya fassara a cikin suratun nisa'i ba su da yawa wanda suke da shi in suka duba za su gani to ba shi yayi ba wannan dai fa'ida ce ta ilimi kawai na ambace ta saboda munasabar haka